This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkamu da wani da kuma sado mu da ku a sashen Hausa na murar Amurka kan mitoci 22 da 25 a Nijar a amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da kuma niya kwanni a kwamfuta a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama muna fata kowane lami lafiya kamar da muke anan nan washington dc aliyu mustapha sakwata ne ta da alhaji kabiru fage da julie leathers gresham da kuma injiniyan mu nelson bari mu ba ku kanin labarai kafin ku ji abin da muke da shi hukumomin libya sun yi kira ga al'umma kasa da kasa da su taimaka a yakin da libyan ke yi da ayyukan ta'addanci jami'an hukumomin australia kuma sun ce an gano wasu birabiran da ake kyautata cewa na jirgin saman fasinjan malaysia ne wanda ya hadari a sararin samaniya kudancin tekun indiya shugaban rikon gwamnatin kasar ukraine kuma ya tabbatar da cewa babban kwamandan sojan ruwan ukraine ya samu kubuta bayan da haɗin gwiwar jami'an sojan rasha da na crimea suka kame shi suka tsare a wata cibiyar mayakan ruwan crimea din To gwamnonin arewacin Najeriya sun cika birnin Washington DC wajen su goma sha biyu suna nan suna halarta wani babban taro da suka kammala jiya. Za ku ji hira da muka yi da gwamnonin jihohin Sokoto da Kano a kan dalilin da yasa suka watsar da babban taron da ake a Najeriya suka zo a nan da kuma magana tsaro. mu nan ya nuna cewar da yawa daga cikin gwamnonin nan ba a ɗauki wannan taro da wani muhimmanci ba. Domin na tabbata taro ne kawai wanda za a je a yi hayaniya wacce take kuma ba za ta kawo mana wani warware waɗansu matsaloli ba. Ita sa matsalolin na kidnapping ko sace mutane a nan wajen jihohin biyar na gabashin Najeriya. Ita hmm. matsalar Najeriya amma da ake cewa ramar rashin ɗaure ta kuma matsalar arewa arewa. Arewa wani bangare na Najeriya. Idan jikinka wani fannin jikin na jikinka baya da lafiya, duk jikinka ba ɗaya baya lafiya. To sai ku jira mu da wa'annan gononi kuma yau alhamis ce saboda haka muna da shirin sai bango ya tsage amma yanzu bari ba ku labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga labaran duniyar hukumomin kasar libya sun yi kira ga luma ƙasa da ƙasa da su taimaka a yakin da ake yi da ayyukan ta'addanci a wata takardar sanarwa da aka rarraba a daren jiya laraba gwamnatin riko ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta kasance a sahun gaban masu yaƙi da ayyukan ta'addanci da za a faro shi daga biranen ƙasar libya sanarwar ta yi mamakin ganin yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke neman mamaye biranen bangazi da sirti da kuma sauran muhimman wuraren ƙasar libya idan da za a tuna bengazi can ne aka kai mummunan harin bom na mota litinin ta gabata wanda ya kashe akalla mutane bakwai su kuma jami'an hukumomin australia sun ba da sanarwa ne cewa sun gano wasu burbuɗin da ake kyautata cewa na jirgin saman fasinjan malaysia din nan ne da ya hatsari kan sararin samaniyar wato kudan tekun indiya a jawabin da yawa 'yan majalisar dokokin australia yau alhamis firayim ministan kasar tony abbott ya tabbatar da cewa jami'an bincike sun gano wasu ababen da ke kama da burbushin jirgin saman da shi ya hatsarin a cikin ruwa idan dai za a tuna australia tana ba da cikakken haɗin kai a ƙoƙarin da ake yi na binciko gano inda jirgin na ya tarwatse to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan shugaban rikon kasar ukraine ya tabbatar da cewa babban kwamandan rundunar sojan ruwan ukraine ya samu kubuta bayan da haɗin gwiwa jami'an sojan rasha da na crimea suka kame shi suka tsare a wata cibiyar mayakan ruwan crimea ɗin wata sanarwa da ta fito daga ofishin shugaban kasar yau alhamis na cewa an sako real admiral sargi hendo tare da wasu farar hula masu tarin yawa da ake garkuwa da su an kame jami'an jiragen ruwan aka tsare bayan mamayen ne da aka yi wa tashar jiragen ruwan ukraine a jiya laraba rahotanni na cewa dangantaka tsakanin afirka ta kudu da ruwan da fatana yin sako tun daga lokacin kisan da aka yi wa wani babban jiya jagoran 'yan hamayya kasar da ke zama a birnin johannesburg farkon watan maris ne dai wasu kati dauke da makamai suka kutsa cikin gidan tsohon babban kwamandan rundunar sojan ruwan da faustin yamawasa suka buɗe wuta ita kuma gwamnatin afirka ta kudu sai ta ce ai wannan wani yunkuri ne na kashe tsohon babban kwamandan kuma ta rika zargin wasu jakadan kasar rwanda din guda hudu da laifin hannu wajen shirya aika-aikar ta kisa. rotanni daga afghanistan kuma na cewa wasu mayakan 'yan taliban sun kai wa wani ofishin 'yan sanda da ke gabashin afghanistan hare-hare da suka janyo mutura mutane akalla goma sha ɗaya goma daga cikinsu 'yan sanda ne an kai harin ne da sanyin safe yau alhamis a jalalabad kusa da gidan gwamnatin jihar an kai harin ne makonni biyu kafin a gudanar da zaben shugaban kasa an ji jami'ai suna faɗin cewa tun farko an fara ne da harin ƙunar bakin wake sannan sai aka ci gaba da harbe-harben bindigogi babu kakkautawa amma mukaddashin ministan gidan afghanistan muhammad ayub ya ce sojan gwamnati sun sami nasarar kashe dukkan 'yan bindiga bakwai da suka kai hare-haren. To labaran duniyar nan sun zo muku daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To da to a jiya ne gwamnonin arewacin Najeriya su goma sha biyu suka kammala wani babban taron da suka yi a cibiyar zaman lafiya ta Amurka wato US Institute of Peace da ke nan birnin Washington kan harkokin tsaro da sauran batutuwa. To mun samu karɓar bakoncin da dama daga cikinsu domin zanta da su kan taron da kuma abin da ya kawo su. Mu fara da gwamnan jihar Sokoto Aliyu Magatakardawa mako da na tambaye shi me yasa gwamnonin Arewa kaɗai aka gayyato taron nan ne kam. Eh, da musamman suna su ne mu ra'ayin mamugun arewa hmm. me ke namur ra'ayi game da harkokin tsaro yadda ya ne tsaro ke arewa ta najeriya da kuma sauran abubuwa na tattalin arziki da makamantansu hmm. amma ni a koshi ina ina kalubalen cewa ya kamata zai ce matsala ce ta arewa matsala ce ta najeriya don lokacin da najeriya take da fama da matsalar tsaro a yammacin najeriya lokacin aka farin apc ana ce matsala ce ta najeriya mm. a lokacin da aka samu matsala can matsalolin tsaro can na jalilta can na najeriya a ce a ce a ce matsaloli ne na najeriya lokacin mm. aka samu matsaloli na kidnapping uh, ko sace mutane a nan wajen jihohin biyar na gabashin najeriya mm. a ce matsalar najeriya amma da aka ce a samu matsalar tsaro a ce kuma matsalar arewa arewa arewa wani bangare na najeriya najeriya kuma kasa guda don haka matsalar ce ta najeriya ba ta arewa ita arewa ce don arewa ta kyau amma tana matsalar ce ta najeriya domin matsayin ga fahimtar da ake ba Allah shi yasa ma kila gwamnati take ɗaɗɗari kila ba ta matakin da ya kamata mm. a yi na magance abincin gauga ba alhali matsala ce ta ƙasa gaba ɗaya idan ka wani fannin jikin da ka baya baya da lafiya duk jikinka ɗaya baya lafiya a so mun yi magana da su mu namur abin da abin da fahimta mm. ma misali bangaren rashin tsaro me yake kawo shi ya za a yi da magance shi me aka yi me kamata a yi me yake kawo shi to alu mutane da yawa na da ra'ayi daban-daban da abin da cikin rashin tsaro akwai wanda ke ganin cewa rashin aiko ne ga matasa akwai wanda ce wani magana da wani ra'ayi ne na wasu bangare masu wani ra'ayi na addini na ganin cewa wai ga yadda suke so kasar zama hmm. da dai ra'ayi daban-daban haka wanda ce amma hanci alu abin da muka gani shine ko me dai matsalar ya kamata hukuma idan ta kawo ƙarshen wanda matsala ga halin ka gamsu da matakan da aka ɗauka a zuwa yanzu ko alama ni ba masu ba domin eh, ba gaskiya ban gamsu ba aliyu domin maka matakan da aka ɗauka har yanzu ba su magance abu sai ma yana ƙara expand zuwa yana kasuwan kuna inda ki da kai ba misali yanzu satin da ya wuce bai sati biyu yanzu aka tsina an zo an kashe mutane masu yawan gaske mm. da ana cewa kurin can gabacin arewa na kurin to mm. yanzu ya kawo wasu yammacin arewa din mm. kaga wannan ke matakan da na ganta na ya kuma bukata a sake duba su a gani na ji mutane ta cewa mutane musamman mutane wannan bangare na arewa maso gaba suna cewa gwamnatin tarayya bata kula da su ba kamar ba cikin najeriya suke ba eh gaskiya ali an da gaskiya gwamnati ba ta yi abin da ya kamata a ce ta zo ta ta yi ba musamman yanzu Ali abin da ne Ali ha gane lokacin da ake wannan kashe-kashe na wanda aka yi na karshe a yan an an an ɗalibai a yobe a yobe mm. sai ka shiga sana yawon rangadi arewa na yawon wani rale na siyasa a niger a sokoto da makwatansu a duk inda aka ce gaba sun ta ce gaba ai da an ce ga mutum ɗaya biyu sun mutu ai shugaban kasa bai da aiki sai ya je wannan wurin ya gani me ya faru ne kuma ya ya janta ma jama'a ga wani abu da amma mu a Najeriya haka ba ba haka bane shugaban kasa bai je ba sai ce shugaban kasa kuma kai ba san ba san me me me hujja ba kamata a ce a ce misalin shi kasa ya yi zuwa kila a goma ko ashirin a mm. borno ashirin a mayobe talatin a adama da makarantu inda aka bai faru mm. ya zai janta a lokacin ma wani lokacin da wani abu ya faru shi yana katsina yana katsina sai ga an zo a faskari an kashe mutane masu sama da mutu ɗari mm. har da sake zo amma haka bai ji wurin ba sai ce da baki da batun da ya kawo shekara ya kwana sai ta yi baki kuma kuma ya koma to haka nan dole mu dauki cewa mu shiga wasa ko dai bai damu da abubuwan gaba ko kuma yana da wani ma'ana da wani wata manufa daban game da wani wani wani wani barki faruwa arewa na na rage tsaro lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama lallan shugaba to sarkin yamma kenan gwamnan jihar sokoto aliyu magatakarda ɗaya daga cikin gwamnonin da suka zo washinton kan wannan taro to shi kuma leo ken ya zanta ne da gwamnan jihar kano injiniya rabiu musa kwankwaso wanda ya ce su ma turawan amurka yanzu sun gane cewa akwai bambanci da ake nuna tsakanin yankunan arewacin najeriya da na kudanci zaman lafiya yana da alaka da yadda gwamnatin ƙasa ta kula da ɓangaren arewa domin muna cikin rauni kwarai da gaske wannan ina ɗaya daga cikin abin da muka zo muka tattauna da nufin cewar gwamnatinmu a ƙasar najeriya za ta daɗa tsayawa ta kula da harkokin arewa sosai kuma mun sami cikakken ƙarin haɗin kai a tsakaninmu gwamnoni na jihohin arewa ina ganin kun taɓa maganan tattalin arziki ko na arewa yadda ta yanzu saboda rashin zaman lafiya da ake samu kwarai da gaske dama shi gaba da zaman lafiya tafiya suke tare abokan juna ne inda duk aka sami zaman lafiya da kwanciyar hankali ko shakka babu za ga an sami ingantaccen tattalin arzikin ƙasa inda aka sami fituntunu da rigingimu da kashe-kashe ko shakka babu zai wahala ka ga tattalin arzikin ƙasa ya inganta mm. alhamdulillahi mun ba juna shawara mun tattauna tsakaninmu ta hanyoyin da ya kamata mu dada tsayawa sosai mu tabbatar da cewar an samu zaman lafiya a jihohin arewa domin ta wannan ne kadai ilimi zai inganta domin ta wannan ce kadai za a sami arziki a zaunanne a wannan jihohi namu na arewa akwai wanda suka buga mana waya cewa ana taro na ƙasa a najeriya yanzu hakan nan da ake da nake magana da kai sai kuma a ce gwamnoni da aka zaɓe su guda goma sha biyu sun bar kasan suna america wancan bai shafe ku ba kenan to gaskiya na yi magana da gwamnoni musamman waɗanda suke kusa da fada can a abuja mm. sun tabbatar mun da cewar sun sanar da su wannan taro sun nemi su ɗaga kuma suka ce ba za su ɗaga ba kuma saboda ganin mahimmancin wannan taro da shi aka fara sawa gwamnoni suka ga mafi dacewa shine mu taho nan mu zo mu halarci wannan taro kuma da yawa daga cikin gwamnonin wanda na ɗaya daga ciki mun san wannan taro ba shi da wani mahimmanci hanya ce wacce take na tabbata ba wata ingantacciya ba a gurinmu hanya ce kawai ta kashe kuɗi biliyan bakwai wanda kamata ya ce an yi amfani da su ta inganta rayuwa al'umma musamman a arewa da ake da bukatu da yawa saboda haka tahowarmu nan ya nuna cewar da yawa daga cikin gwamnonin nan ba a ɗauki wannan taro da wani muhimmanci ba domin na tabbata taro ne kawai wanda za a je a yi hayaniya wacce take kuma ba za ta kawo mana wani warware waɗansu matsaloli ba. Washington. gwamnan jihar kano kenan injiniya rabi musa kwankwaso muka ji daya daga cin gononi goma sha biyu na arewacin najeriya da ke birnin washington dc inda jiya suka kammala taron da suka yi da jami'an amurka yanzu karfe goma sha ɗaya da kwata na safe a nan washington dc yau a shirinmu na daren allah ya kai mu da karfe tara da rabi muna so mu ji ra'ayinku ne kan abin da ya faru a cikin babban filin wasanni daban-daban na najeriya inda mutane saboda matsanancin bukatar neman aiki suka je suka rasa rayukansu da kuma abin da ya biyo baya to kuna ganin fara da maganar matsalar rashin aikin shi kansa da kuma shi yadda al'amari ya faru na hukumar shige da fice ta immigration to yanzu bari mu baku shirinmu na gaba ma sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin har yanzu dai muna tare da sanata aisha jummai alhassan mataimakiyar shugaban kwamitin harkokin mata da gidaje na majalisar dattijan najeriya kuma yau cikin ikon allah za ta yi da amsa dukkan tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage alaikum sunana nasiru adamu el ina yi wa sanata aisha jummai alhassan barka da shigowa wannan fili na sai bango ya tsage A ah, sanata aisha na san ki masaniyar harkokin shari'a ce saboda kin taba zama sakatariyar babbar kotun birnin tarayya ta abuja kafin ki fada wannan harkokin siyasa shin waɗanne yaya kike ganin dangantaka tsakanin majalisa da sashen zattaswa da sashen shari'a shin a ɗan zuwanki majalisa ki lura waɗannan sassa suna aiki yadda ya kamata da juna na biyu sanata aisha juma'a hassan waɗanne abubuwa ga dai shekara ta 2013 za mu ce ko tana shirin bankwana ko ma yi bankwana shin waɗanne dokoki ne kike ganin kin gabatar waɗanda suke da tasiri kai tsaye musamman ma ga rayuwar al'ummar 'yan yankin ki na arewa maso gabas da ke cikin wannan rikici na fitinar kashe-kashe da ke kawo sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin al'ummar wannan yankin. yana gare ki kina da ke ya ce ke masaniyar harkokin shari'a ce yaya kike ganin dangantaka majalisa da sashen zartaswa da sashen shari'a shin a ɗan zamanki a majalisa kin lura waɗannan sassan suna aiki yadda ya kamata? Eh, a ma'aikatar shari'a ta ƙasa eh, da eh. yankin mu na majalisa ana aiki yadda ya kamata domin a tsarin mulkin najeriya kowa an tsara mishi an gera mishi yanayin hurumin shi aikin shi yan majalisa ga aikin su yan judiciary ga aikin su kuma akwai yadda aka tsara kuma yadda za mu aiki tare to abinda zan ce maka kowa na aikin shi yadda ya kamata sannan muna aiki tare muna haɗa kan inda ya kamata a eh, bisa da tsarin mulki eh, maganan eh, dokoki da na shimfiɗa wannan shekara abin da abin da nake kan jama'a su gane aikin majalisa ba dokan da za a yi da ba hannun ɗan majalisa ɗaya a ciki kowane doka aka kawo wanda ya kawo ta ba shi kaɗai yake yin dokan ba iyaka ne kamar akwai shawara na ga ya kamata a yi kaza to in ka kawo kowa da kowa a majalisa ba ma senate ba har da house of reps za su zauna a yi nazari a kai a yi muhawara a kai a yi magana a kai saboda haka ba lalle sai kai ne ka kawo kace da shi a yi kaza ba duk dokan da aka yi a kasar nan akwai hannu na akwai hannu kowane dan majalisa a ciki akwai kuma hannu eh, eh, eh, yan senate a ciki da yan house of reps kowane doka aka kawo aka yi akwai hannun kowa da kowa a ciki to shi kana son ka ji wanda na na shi shirkin ne kika gabatar eh. da na zo majalisa eh, abin da na na fara magana a kai ne magana eh, harkar mata ne na wannan abin da aka tambaya da a hmm. ba su ne a tsarin mulki alƙalai na customer ke da magistrori to shi ma na kawo a gyara a kai to har yanzu kun ga ba a gama wannan gyaran ba ana kai hmm. to yanzu kuma ina aiki akan zan kawo eh, bil akan eh, abin nan eh, mental mutane waɗanda ba su da cikakken hankali saboda kare su da dukiyarsu da yan uwansu to ina nan ina kan aiki akan wannan shi ma insha Allah da mun dawo din nan zan kai amma ina son mutane su gani cewa yana yiwa mutum ya zanna shekara hudu a majalisar nan bai kawo kowane eh, bil ba ba don wai bayan aiki ba bane domin kowane doka za a yi fasin a majalisa akwai hannun mutum saboda haka kada mutane su ga ko eh, mutumin su bai kawo bil ba su ce ai ba aiki duk dokan da aka yi a majalisa da hannun kowa domin kowa sai an bashi eh, hurumi yi magana akan abin da za a yi sai ya kai magana akan abin da za a yi kuma Eh, ko ya yi kyau ko bai yi kyau ba eh, ka faɗa a baka dama ka faɗa a matsayin mutanen ka to ai dokoki kenan ba mm. yadda za a yi a ce dukkan mu yan majalisa ko yana kawo doka ɗaya a yi kaga eh, mu ɗari tara da dubu ɗari da tara ɗin nan ana da kuma yan house of rep ɗari da wani abu ana nufin za a yi dokoki abin nan ba zai yi ba a majalisar amerika yana yiwuwa a shekara ɗaya ko ma a shekara hudu ba za su yi dokoki su kai goma ba ya za a ce mutum ɗaya don eh, abin nan mu ma muna kokari ma domin muna eh, abin nan eh, fatin dokoki da ban dama amma da zai yi a ce kowa ya kawo doka ya fatin da don wasu suna fawa a ga ko akwai doka already da ke ƙasa ba a dai gane shiga ba ne sai a ga ko tsohon dokan a yi gyara to haka ake yi maganar abin nan faɗace fadace da ake yi jami'an tsaro eh. To Allah ya sa a dace. Eh, Wani ƙoƙari kwamitin ka ke yi wajen sa ido a ƙananan hukumomin wannan yanki kasancewar suna samun kudaden shiga da kuma sauran kuɗi na gwamnatin tarayya fiye da ƙananan hukumomi da ke ƙarƙashin jauhi sai gashi ba su wasu ayyuka da ya kai nasu. Wanne irin ƙoƙari kuke yi ne kasancewar Abuja akwai jihohi da suka yi makokantaka da ita rashin komai da komai a garuruwa waɗanda suka kusanci abuja irin su maraba suleja madalla zan so a ce mai girma ya yi mana ƙarin haske a yadda suke so su ga sun ba da ƙoƙarin kawo gyararrakin ci gaba a cikin waɗannan garuruwa. Me majalisa take yi ko kuma me kwamitin take yi don tabbatar cewa an tsabtace wannan harka domin ana neman a ba da ingantaccen ilimi ne. To wasu daga cikin irin tambayoyin da Honorable Ali Yakubu Fatiskum wakili a kwamitin birnin tarayya da kwamitin kuɗi da banki da kuma kwamitin harkokin ilimi na Majalisar Wakilan Najeriya zai yi ƙoƙarin amsawa a shirin sai bango ya tsage na makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin Nasiru El Hikaya wanda ya taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai. jami'a lice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. madalla to yanzu karfe 11:25 na safe a sashen hausa murar amurka a birnin washington dc ga ra'ayoyinku salamu alaikum tabbas karancin man fetur a najeriya wannan abin kunya ne da allah wadai ganin cewa muna gindin rijiya amma kishin ruwa za ta kashe mu wannan ya nuna cewa an janye sauran tallafin man fetur din kenan sako daga shade sa'idu daura rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnatin kasar rasha da tarayyar turai allah ya kawo muku daidaituwa da fahimtar juna a tsakaninku sako daga adamu a adamu gashuwa binciken waɗanda suka kai hari a sabuwa da ke jihar katsina ba shine damuwa ba mu dai damuwa shine a taimaka waɗanda aka kai wa harin da abinci da wurin kwana sako daga zamani almajirawa malumfashi hakika taron ƙasa da aka fara a najeriya ba shi da wani amfani domin matsalolin najeriya a fili suke ba a sai an tattauna a kansu ba sako daga comrade kasim abubakar gamawa Inusa. Mm. Inusa, mm. lafiya mm. tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakkautawa? Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ni zai hana ka ɗauki kai yanzu yanzu nan ka gwada ka ji. Ga Alhaji ya dawo da labarai a takaici. hukumomin libya sun yi kira ga al'umma ƙasa da ƙasa da su taimaka a yakin da libyan ke yi da ayyukan ta'addanci jami'an hukumomin australia kuma sun ce an gano wasu birbiɗin da ake kyautata cewa da jirgin saman fasinjan malaysia ne wanda ya hatsari a sararin samaniyar kudancin tekun india shugaban rukun gwamnatin ƙasar ukraine kuma ya tabbatar da cewa babban kwamandan sojan ruwan ukraine ya samu kubuta bayan da haɗin gwiwa jami'an sojan rasha da na kirimiya suka kame shi suka tsare a wata cibiyar mayakan ruwan kirimiya ɗin wasu rahotanni kuma na cewa dangantaka tsakanin afirka ta kudu da rwanda tana yin sako-sako tun daga lokacin kisan da aka yi wa wani babban jagoran 'yan hamayyar kasar da ke da zama a birnin johannesburg idan za a tuna a farkon watan maris ne wasu katti ɗauke da makamai suka kutsa cikin gidan tsohon babban kwamandan na rundunar sojan rwanda faustin wamasa suka buɗe masa wuta to gaishe ka alhaji jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da malicin allah ya kan misalin karfe ta da rabi lokacin da muke fatan mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu tafi bari mu wa abokin aikin ma'anan bello habib galadanci da iyalinsa ta'aziyya na rasuwar kakarsu hajiya hawa ahmed wadda aka fi sani da suna yaya tawal wacce wato matar marigayi alhaji ni mahmud ce a can galadanci kano kenan wacce kuma jiya allah ya karba sa allah ji kanta ya rahamshe ta kada kuma ta idan mun dawo da karfe ta da rabi na dare muna son mu ji ra'ayinku kan matsanancin bukatar rashin aiki wato aikin ga matasa musamman wanda ya janyo mutuwar wasunsu a lokacin da hukumar immigration ta shiga da ficen najeriya ta ce su zo ta gwada su ta gani ko za ta ba su aiki dubbai suka shigo filayen wasanni a garuruwa daban-daban na najeriya har wasu suka aka tattaka su suka mutu me rayan kukan wani abu to sai mun dawo da karfe ta da rabi a madadin dukkan ma'anin sashen wasu su mashi alhaji da jude This program has come to you from the Voice of America, Washington.